Ƙididdiga ta gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa yara miliyan goma sha biyar ne ke yawon bara a arewacin Najeriya. Za a ji wannan shiri na nagara na kowa kowace ranar litinin ashirin na ƙarfe hudu na Saboda haka sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka kowace rana da ƙarfe shida da ƙarfe takwas na safe da ƙarfe hudu na la'asariya da kuma ƙarfe tara da rabi na daren agogon Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a sakon hannunku. sai sashen murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Na haka Congo masu suna M23 sun kwace garin goma da ke gabashin Congo mai mahimmanci daga Bonsaki a baya bayan nan bayan wannan fada ya yadu a yankin gateless baki daya rigimar da ya yi wa dangantakar congo da rwanda kafar saboda jami'an congo na zargin rwanda da goyon bayan m23 din amurka ta damu sosai da tabarbarewar zaman lafiya a gabashin congo mun yi allah wadai da kudurin m23 din tun kudu gwamnatin congo kuma muna allah wadai da babban murya ga wadannan rigimar da m23 suka jawo a baya-bayan nan wanda ke kalubalantar da kasar kuma hakan ya saba dokar kasar kasa muna kira 'yan kwamitin da su dakatar da abin da suke yi nan take kuma su mika duka waɗanda suka kama zuwa ga gwamnatin kwano warware wannan rigima da matukar muhimmanci ga zaman lafiya a wannan yanki kuma hakan na neman haɗin kan makwabtan kasashe ke wannan yanki ba za a iya samun sulhun karfin soji ba a wannan rigima kuma warware can na bukatar tattaunawa irin na siyasa domin girmama diyocin kwango da kuma samun da alhakin kisa tun adama da dokar mutuncin ɗan adam amma muna goyon bayan tattaunawa tsakanin shugaba kabila game da masu museveni wanda ake a karkashin inuwar ma'arbar kasa da kasa ta yankin great muna kuma yin tafi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kaddamar da manufa mai suna resolution 2076 hakan ya yi sako mai karfi da zai tura alhakin abubuwan da ke faruwa ga 'yan da masu taimaka musu daga wasu kasashe kamar sauran kasashen waje amurka na kallon wannan lamari kusa da kusa kuma muna ci gaba da goyon bayan congo da da ƙasar ma wanda ke goma a lokacin wannan rikima muna kuma haɗa kai da abokanmu da ke wannan yanki da ƙasa da ƙasa a cikin hanzar wasu ɗinkin duniya ƙungiyar ƙasashen afirka da manyan ofishin gwamnati a congo rwanda da uganda wannan shine shirin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to a gaida daga larabci yanzu kuma ga kabiru kudu ya dawo da labaran duniya amma a takaice ce da aka kai da mota ya lalata ofisoshin gwamnatin afghanistan kuma an kashe mutane akalla biyu tare da jikkatar mutane da yawan sai kai saba'in da yawa kuma daga sojan rundunar nato sun jikkata a yau juma'a da safiya ce jami'a suka ce aka kai harin gona bakin wacan a maidan shar cibiyar lardin wadak ƙungiyar taliban ta ce ita ke da alhakin kai harin domin ramuwar gayyana aiwatar da hukuncin kisa da aka wa fuskunan taliban hudu a wannan mako shugaban jihar kabila na kada iya kasa congo kuma ya bada umarnin a dakatar da janar na soja wanda ke yi wa gasar sojan jagoranci bayan da ake zargin sa shi janar din da laifin sai da makamai da kungiyoyin tada zaune tsaye a yankin gabashin kasar to jama'a da takaitattun labaran mu kawo kacin shirin mu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin sabbin shirye-shiryen namu yanzu a madadin kabiru fage da muka gabatar da shirin da kuma james mcconnell da ya haɗa mana sauti da injiniyan da ya taimaka mana ni ibrahim almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai mai duka ya kai mu has come to you from the voice